wata biyu da suka shige aka samu eh, WBP type 1 sannan kuma a irin wannan aiki da muke yi din an dan samu sakaci kaɗan a ciki an dan yi wani aikin bayan an yi aikin eh, polio an zo an yi bincike an ga wayansu yara haka kaman kashi goma cikin ɗari ba a musu ba so don haka sai aka ga saboda muhimmancin wannan waje da makwabtaka da karamar hukumar duku da kuma wannan abubuwan ya kamata ta da kaimi baki daya kowa da yake nan ya bada gudunmawarsa a tabbatar kowa da kowa da aka ya cancanci a masa wannan aiki a ya tabbatar an yi masa wannan rigakafi. Dr. Anuhu Baraunin kenan shugabar karamar hukumar Darazau Alhaji Kabiru Adamu Sade ya ja hankalin mutane da su yi kokari su fito da yaran su don ganin bayan cutar shan innan a karamar hukumar. Dalilin da ya sa muka zo wannan shine saboda sakamakon yara da aka samu a nan wanda ba a musu ba wanda har hukumar lafiya ta duniya ta gane cikin garin duwa an sami yaran da ba musu ba nace to wannan ba za ni kasa a gwiwa ba za mu zo mu tunatar da mutanen nan lalle lalle a tashi a tsaye akan wannan hidima ta aikin folio don 'ya'yanmu nan mu san yadda za mu yi mu ceto su daga wannan annoba da take damun jama'a in ba mu tsaya da gaske mun tsaya mun kare lafiyar su Allah zai tasa alluran folio guda biyu da zaka yi a danka ya kasance ka kare shi daga wannan aka ce an wayi gari dankan nan shadda sai an kai shi wando sai an daura masa abinci sai an bashi in zai fito ma ya ga yaransa suna walwala a cikin gari sai dai a ɗauko shi a zo a sa shi a kofar gida yana ganin abokanansa suna wuce Alhaji Kabiru Adamu Sade shugaban karamar hukumar Dara Zau kenan Amina Abdullahi Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.